就是那，好的。 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يا الله قوم أكو ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran mazan allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke eh, bakwai bakwai ko takwas ranar da ke takwas ga watan mayu shekara dubu biyu da sha tara shekara ta miladiyya to mu tsaya a surat al'anfal aya za mu tashi a yau aya ta arba'in Allah ke ce muna wa in tawallaw anil iman in kuma su mushrikai kafiran makka da aka ce a yaƙe su har sai shirki ya gushe daga garin makka to in suka juya anil iman da kin yin imani fa'alamu wannan Allah maulakum to ku musulmai ku sani cewa fa Allah shi ne majibincin ku nafirukum wa mutawalla umurakum Allah shi ne mai ba ku nasara kuma shi ne mai jibintan al'amarinku kuma ni'mal maula wa ni'mal nasir ni'mal maula wato ma madalla ya zama majibincin al'amari kuma ma madalla Allah ya kasance an-nasir wa huwa an-nasir lakum madalla Allah ya kasance shine mai ba ku taimako wato yin Allah ya kasance shine ne al'amarinka kuma Allah ya kasance shine mai taimaka maka al'amarinka to ba mai rinjayanka wa in yansurukum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhalla yansurukum min ba'dih wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun in Allah ya kasance shine ya taimake ku to waye kuma zai rinjaye ku ashe mutane in suna son taimakon Allah to yi Allah ta'a su tsare addini su tsare shirki su tsare kansu daga bidiyoyi kuma su haɗa kansu in wayannan sharuɗai guda uku nan da kuke gani sun haɗu a musulmai to Allah zai zama musu maula kuma Allah zai zama musu nasir in Allah zama maulanka baka bukatar wani maula in Allah ya zama nasir shine mai taimakonka baka bukatan wani mai taimako domin taimakon Allah iyakan taimakon kenan kuma jibinta Allah shine mafi girman jimbita sai mala yace walam ma sabata anna al-anfal lillahi wa li rasulih lima taqaddama min al-adillati al-madhkura ala to yanzu da yake ya tabbata an zo mana dalilai hujjoji cewa wannan ganima ta Allah ce ta yaya domin uh, uh, falam taqatuluhum lakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama Allah ne biye wannan ayyuka ba wani dibarar wani ba ko ƙarfin wani yasa aka rinjayi Quraysh mutum dubu mutum ɗari da sha tara su rinjaye su wannan taimako ne na Allah wannan dibara ce ta Allah saboda haka dukiyar da aka samu ta wannan yakin dukiya ce ta Allah wani rasulihi da kuma manzon shi to da yake ya tabbata da hujjoji Allah ya nuna mana kamar yadda taqaddama min al-adillati al-mazkura daga adilloli wato dalilai masu yawa wanda aka ambata a lawo a saman wannan sura bada yubayyinu kayfa yuqassamu hadha al-mal to yanzu Allah zai mana bayanin yanda ake raba ganima wannan dukiya da aka samu ya za a raba ta wa yuwazza'u al-ghanaim haka kuma za a rarraba ta a wawwatsa ta ba'da an raddat بعد أن ردته ملكيتها لله ولرسوله بعد أن ردت بايا ميدا cewa mallakan wannan dukiya zuwa ga Allah da kuma manzon shi fi awwal surati tun farkon sura da suke ya salo na kanal anfal qul al anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zati bainakum anfal dukiya ta Allah ce da manzon saboda haka kuyi yi sulhu tsakanin kanku kar ku yi fada kan dukiya kuma wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce farkon al'umma cikin annabawa da aka bari su ci ganima babu wani hukunci da ya gabaci wannan game da ganima da ganima in an tara ta domin kayan kafurai ne sai a hahara ta sai wuta daga sama ta zo ta kona wannan dukiya amma a wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin abubuwa biyar da aka bashi ba a ba wani annabi ba na ɗaya dai nusartu bin ru'ab Allah yana taimakon annabi da tsorata makiyan shi in yana wuri nisan wata ɗaya mutane duk kewaye da shi in mujirmai ne suna tsoro sannan kuma an sa mishi ƙasa masjidan wa tahura in ba ruwa a yi taimama da ƙasa kuma duk inda musulmi yake ƙasa duk ƙasan Allah ya mai mishi duniya masallaci ba sai an je sauma'a ko kanisa ko na ba ko ina musulmi na iya yin sallah cikin kuma abin da Allah ya taimaka mishi shine ya halatta mishi ganima kuma dukkan annabi ana aiko shi zuwa mutanen shi shi kai amma manzo Allah sallallahu wa sallam an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya tun daga lokacin har shin kiyama to wayannan abubuwan da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nusirtu birru'b tsorata makiya kasa kuma an mai da ita masallaci da tsaho da kuma taimama sannan kuma an halatta mishi ganimar da aka haramta ma annabawan da komai Allah ya akwai hikima komai Allah ya akwai dibara wato ko ɗazuwansu daga faransa sun zo suna min intabiyu su dai turawa yanzu suna tambaya komai game da jihadi ne al'amari ya dame su jihadi game da jihadi bayani mai sauki da wanda ba musulmi ba zai fahimta isa alaihi salam da Allah ya koshi da risala ne almasih ya zo lokacin da ƙasar da yake mutanen romawa suke da mulki su al'amarin addinin bai dame su ba amma yahudu su ne ba su son almasihu domin suna nan <clears throat> sun faɗa cewa in ya zo ma a kore shi a yarda da shi a ƙaryata shi me yasa ba su son almasihu domin almasihu zai tattara su ya kai su zuwa ga wani abu da suke kira shiloh shiloh shine annabin ƙarshe wanda kowa ba daga gidan juda yake ba ba daga yahuda yake ba zai tattara su ya ce to annabi mai zuwa fa daga larabawa ne bani isma'il ne to ba su son wannan gara ma shi kan shi almasih din kada a yarda da risalar shi saboda haka su ne yahudawan suka matsa wa romawa cewa lalle sai an kere isa alaihi salam aka mishi makarkashiya suka kama shi to matsalar sun kere shi ba su kere shi ba shine matsalar ba matsalar shine abinda su yahudawan da nasaran da mu musulmai da mu'ahirin masu tarihi kowa ya yadda cewa isa alaihi salam risalar da ya zo da ita an tsinke ta an tsinke ta tsakar rana kafin ya isar da manzanci duka nesa domin shi kanshi a babu yake cewa is expedient wai ya zama dole sai na tafi domin in ban tafi ba shi wato uban namu da ke sama ba zai aiko wani ba dole shi ya tafi za a aiko wani wannan in ya zai gaya muku dukkan gaskiya ashe shi ya faɗi dukkan gaskiyan zai faɗa ba wato risalar shi ta tsaya tsakiyar rana me ya kawo haka yahudawa suka haɗu da, da mutanen romawa ba su san abin da ya zo da shi annabin Allah ne ba mu'jiza ta ban mamaki da annabi isa bai yi ba wanda ya tada mamaci ya ɗauki laka ya yi mata siffan tsuntsu ya hura ta tashi abubuwa dai ga sunan Makahu ya warkar kuturu ya warkar abubuwa amma duk da haka suka yarda da shi kun ga kenan maganan bashariya mutane ɗan adam wata mu'jiza haka ta mamaki kuma ba ta sa ɗan adam ma ya imani ba abin da ya rage shine in Allah ya sake aiko wani annabi to ba zai zo da siffan yadda Isa alaihi salam ya zo ba domin shine annabi na kusa da na ƙarshe ko da ya zo ba a ji shi ba saboda ka annabin ƙarshe da zai zo ba zai zo da siffar isa alaihi salam ba domin me domin Allah ya yi alkawalin zai aiko annabin ƙarshe wanda dukkan mutane za su bi shi sannan kuma Allah zai tsare zai tsare wannan risala da kanshi ba zai bar yahudawa ba ba zai bar romawa ba ba zai bar farisawa ba ba zai bar quraish su lalata wannan risala ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce zai tsare wannan addini saboda haka da musulunci yazo da annabin karshe yazo ya zo da risala Qur'an kamar Isa alayhi salam ya zo da Injil Musa ya zo da Taura to amma Isa alayhi salam sun ki barin shi ya koyar da Injil din maƙiyan Allah to amma Allah ya ce da zai sauko da Qur'an zai sauko da Qur'an wato addini risala kuma zai saukar da abin da zai kare wannan risala har ranar tashin kiyama sai za ku kalli abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam an bani ba a ba sura annabawa ba ru'ub duk inda manzo yake kai tafiyan wata ɗaya nan gaba yamma duka gaba ɗaya ko wanda cikin tsoro annabi jibrin mala'ika jibrin yana sauko da wahayi saboda haka annabi ya samu sakina da kwanciyar hankali wahayi na zuwa domin ana tsoratar da makiyan shi to sannan kuma dole mutane su yi jihadi su kare kansu da wannan risala domin mun ga yadda aka isa alaihi salam gwamnati ce ta romawa da muyagun malamai na yahudawa suke son rusa wannan risala shin wayannan mutanen ba za su so rusa risalar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su so saboda haka sai Allah ya musu tanadi tanadin jihad shine matsayin jihadi a musulunci kuma da shine Allah ya tsara wannan addinin musulunci da wannan jihad kuma jihadin nan bai yiwa sai da daula daula ba ta yiwa sai da imam shugaba shi yasa Allah ya bar imam annabi shine farko wanda aka yi mumbaya'a kuma wurin kokarin rusa wannan risala Allah ya tabbatar da ita addinin musulunci aka tare shi kuma yawan saboda haka su sahabban abinda Allah ke nuna muna nan ba ma yakin suka so ba farko ayarin abu sufiyan suka so a ɗauki dukiya amma sai Allah kamar ayoyin da za su zo su muna bayani Allah ya faɗaitar da su su fito don wani abu shi kuma Allah yana da niyyar wani abu li yuhaqqal haqqa wa yubtil batila wa law kariha al mujrimun Allah na so ya tabbatar da gaskiya kuma ya bata gaskiya ya bata ƙarya sai ya fito da su kuma ya fito da Abu Sufyan shi kuma ma'ayar Abu Sufyan ya wuce sannan Abu Jahal taho da mutane daga makka domin Allah ya haɗa faɗan da bayan wannan faɗa ƙarya da gaskiya za su rabu to shine malike ce muna tunda an mayar da mulki an mayar da mallakan wannan dukiya ta gani ma zuwa ga Allah da manzon shi fi awwal sura a farkon sura ko to yau Allah yake ce muna ku sani fa sun sun sun shi kan sun kere shi kuma su kere shi ba shi ne matsalan ba amma abinda kowa ya yarda cewa gwamnatin lokacin na neman shi yahudawa na neman shi kuma wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ya musu kama da sun yi sun yi ba su yi ba wannan ba shi ne munakashar da muke da su ba cewa isa alaihi salam manzancin da ya zo da injilar da ya zo ba a bar shi isar da ita kamar yadda ya kamata ba to shin Allah zai sake haka ya aiko annabi ba ba junud ba, sojoji me yasa ake bukatan sojoji domin tsale tsale me risalar sai sa Allah dole ya aiko da sojoji kuma sojojin nan da mutane da kuma na sama sannan kuma a cikin bible an gaya musu annabin ƙarshe zai zo da sojojin sama za su yaƙi kuma za su yaƙi sarakuna aka ce sarakunan su ne mutanen byzantiya wato romawa da mutanen furs to in ka tambaya a tarihi isa alayhi salam ya bar dauloli manya manya sarakuna guda biyu mutanen romawa da mutanen farisa sannan babul ɗinku ya zo ya ce wani mutum zai zo kan farin doki sama za ta buɗe zai zo da sojojin da ke cikin sama su yi yaƙi kuma zai yaƙi wayannan sarakuna kingdoms su ne byzantiya da turs to in ka tambaya waye ya yaƙi romawa waye ya yaƙi farisa annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ko to shi ne yake nufi wani addini zai zo ya yaƙe su ya gama da su kuma musulunci ne ya yaƙe su ya gama da su wato wannan na nuna kenan musulunci dole ya zo da jihadi me yasa ba zai zo da irin yadda isa alayhi salam ya zo ba dole ya zo dan ya kare qur'ani kun fahimta ta Allah shirar da mu to wa'lamu ku sani fa ko ah, musulmai maganin ganin wannan abin da kuka karba an ahassum min al-kuffari qahran shine ganima ganima ita ce abinda aka karba min al-kuffar qahran al-fai'u kuma shine ma ukhidha min al-kuffar sulhan akwai wancan fai'i da ganima da kuma kudin zakka to abinda aka karba da karfi gurin min shay'in na wani abu fa anna lillahi khumsahu sai a raba kashi biyar to na Allah ne kashi ɗaya cikin biyar ya amuru fihi ma ya sha'u shi Allah zai umurni da abin da yake so a wannan kashi nashi wannan kashin nan da aka ce na Allah ne kuma walin rasul haka nan shi ma na manzo ne walidil qurba qarabatun nabi haka nan kuma makusantan annabi su ma suna da rabo a cikin wannan khumusi sallallahu alaihi wasallam min bani hashim wa bani wa al domin me domin su ba ba halatta musu cin zakka ba zakka daga cikin dattin mutane ne amma wannan ganima akwai sharaf domin ƙarfin mutane ne da jihadin su ke kawo ganima saboda haka babu kazanta cikin shi wal yatama atfalul muslimin alladhina kulif halaka aba'uhum wa fuqara haka nan ko marayu sune ƴaƴan musulmai wayanda yake uwayensu sun rasu wa hum fuqara kuma alhali suna fakirai wal masakin haka nan miskinai zawil haja min almuslimina to duk cikin khumusi ake ba su wabn sabil haka nan wanda yake mutumin eh, dan hanya wanda yake matafi almunqata fi safarihi wanda yake guzurin shi yayin ki yana tafiya min almuslimina daga cikin musulmai ay yastahiqqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal asnaf al-arba'a wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'annan sun nau'i guda hudu sun cancanta alama kana yuqassimuhu akan yanda ake annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba musu min anna li kulli khumusul khumus wa ba'da wafatihi wato kowane guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam wato biyar din nan kowane yana da khumusin khumus shi ba an ce ganiman za a kasa ta kashi biyar ba kashi daya na Allah da manzon shi da masakin ya to su in ma kashi biyar ne humusin humus na manzon Allah da Allah ya bashi za a kasa shi kashi biyar a ba annabi sallallahu alaihi wasallam kashi daya a ba yatama a ba masakin a ba wabni sabil ciki wannan kashi shine khumusul khumus to wa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam to bayan manzo Allah da ya rasu fa ko ya kaura fara samihu ila mara al imam to rabon shi ya koma ga abin da shugaba khalifa zai gani fihi a cikin wannan kashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inda bi hanifa ta shi kuma Abu Hanifa ce a'a saqata samu wannan rabo da ake ba manzo ya faɗi wa sahmu da turba ko bi wafatihi hakan nan wanda ake ba makusanta annabi shi ma ya faɗi thumma al-ahmas al-arba'a al-baqiya lil-ghanimina saboda to kashi so sai a ba zawil haja Aba ba wa sabil aba masakin amma wanda ake ba manzo da dawil qurba suna ganin ya faɗi wannan ra'ayin abu hanifa ne sauran kuma sai a al ghani ghani ne masu masu mayaka za ka sa ganiman a mayaka in kuntum amantum in ku kasace kun imani da Allah fa fa'alimu zalika to ku sani fa haka cewa wannan abun ga da Allah ya raba shi wa ma utifa ala ala billahi haka nan kuma in kun kasance kun yi imani da Allah da kuma abin da aka saukar a ala abdina abin da muka saukar akan bawan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al malaikati wal ayat mun saukan mishi da mala'iku mun saukan mishi da qur'ani da wasu ayoyi wanda kuka gani yawmul furqan a wannan yini da Allah ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya a yawmul badr wato ya ranar da aka yakin badr al-farid bain al-haqq wal batil wannan yakin da ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya yawmal taqal jama'an haka ne duka dai wannan yini wanda yake wannan musulmai da kafirai al-muslimuna wal kafirin wannan jama'a guda biyu suka hadu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya kasance akan komai mai iko ne wa minhu nasrukum daga cikin ikon Allah ya ba ku nasara ma'a qillatikum tare da karancin ku wa kasratihim da yawan su Allah ya kasa ganima Ya ce kashi daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dangin shi ya tama wal masakin wa ibn sabil duk a hada a ba su kashi daya kashi hudu cikin biyar kuma a raba ma mayaka kuma mayakan a raba gwargwadon halinsu, su gwargwadon matsayin su gwargwadon yakin su gurgudan addasu eh, su kayan su wani yazo da dawaki wani bai da dawaki aka raba ma kowa mayaka to abin da nake so in nuna muku Allah ya haramta ma dukkan annabawa ganima amma yanzu ne awali marra tunda Allah ke aiko annabawa kuma sun yaki waka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kafirun kuma ma wahanu lima asabahu fi sabilillah da yawa sun yaki amma banda cin ma amma da aka zo muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya halatta kuma ya halatta ga yanda za a yi kashi hudu cikin biyar a ba mayaka a ba mayaka daya cikin biyar a ba mutum fakir zaunin nan wato wanda yana kwaɗaitar da mutane addini ya wazzafa abinda ɗan adam ke so a zuciyar shi zina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwama ko dan adam na son dukiya dan adam na son dukiya to Allah shi kuma yana son ya tsare alkur'ani yana so ya tsare musuluncin nan har ranar tashin kiyama kuma ga yanda aka yi da isa alayhi salat dama Allah yana tanadin bani Isma'il ya ba su cikin daji suka koyi wato jafa'i ba kamar yadda dai fulani muke cikin daji suka koyi zaman wahala da ƙarancin ruwa da daure wahala lokacin suna yaƙin juna cikin jahilci jahiliya da musulunci ya zo ku zo za a yaƙi romawa za a yaƙi furs za a kai wannan musuluncin duk iya kai inda zai je to da an ce kawai ku yaƙi romawa ku yaƙi furs ba ganima to allah kaɗai ya san iyakan wanda za su fito fi la minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah fa sarafakum anhum liyabtaliyakum haƙiƙanin gaskiya wannan ganima da aka saka an halatta ya ƙara wa musulunci ƙarfin dakaru su fito tunda akwai ganima tunda akwai ganima ya ƙara ƙarfi kun ga yadda musulunci yake amfani da shi musulunci da yake yi tun da Allah ya saukar da shi ya san me dan adam yake so sai amfani da wannan gariza da Allah ya sa a dan adam sai wajjaha shi zuwa alheri musulunci bai zo da rahabaniya ba rahabaniya shi na ce ka bar son duniya ka guji duniya to ya za yi Allah ya sa ma son duniya ya sa ma son kuɗi ya yi maka komai sannan kuma ya ce ka guje ta shi yasa rahbaniya bata dace da musulunci ba a'a musulunci ka nemi halal ka nemi halal ɗinka ko da nawa yake amma ga rabon Allah ka fitar kun ga son ganiman nan ya ƙara wa musulunci ƙarfi domin a arab da yawa tun da dai ana samun ganima to nahnu ma'a muhammad a tafi aje a yakin aje ga su ba su da tsoro wallahi mutanen nan ba wani yawa gare su ba amma Allah ya sa musu wato uh, ƙarfin rai haka suka fuskanci na ɗaya dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala da su ya yaƙe su da wanda suka yi imani da su bayan sun yi imani suka shigo musulunci wa'annan mutanen nan su suka yaƙi sai da suka durƙusar da romawa suka durƙusar da mutanen farisa dauloli ne manya-manyan dauloli masu arziki masu hadara masu komai amma da wayannan mutanen Allah sai da ya durƙasar da wayannan dauloli musulunci ya samu wurin gudana to ruwa ya samu gudu musulunci sai da ya kai Andalus Spain kuma musulunci sai da ya kai Afghanistan kusa bakin China to kusa wani abu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci an samu jaziratul arab sannan khulafa'ur rashidin su fara shiga Umar ya fara shiga al-Qadisiyya ya fara shiga abin nan Farisa Muawiya ya fara shiga har zuwa Qabrus ya kuma suka je suka fara shiga Europa suka shiga mas Bani Umayya duka mu'arrikhun suna cewa wannan shine jeshin islami al'arabi al'asi wa'annan mutanen nan domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya zo ya ce musulmai za su yinka yaƙi in an ce akwai sahabi a cikinsu Allah zai ba su buɗi kuma yanzu an ce akwai wanda ya ga sahabi wanda ya ga sahabi a cikin wa'annan mayakan Allah zai ba su buɗi fatta in an ce kuma akwai wanda ya ga wanda ya ga sahabi Allah zai ba su buɗi bayan haka to ba magana futuha kuma haka ya tsaya bani umayya da daular su ta zo ƙarshe yaɗuwar musulunci ya zo ƙarshe daulolin da suka zo baya sai dai a ji daɗin daula kuma da yake Allah ya kawo daula ne don ta kare addini ba don ta ji daɗin duniya ba wa'yansu su wahala wa'yansu su shahada wa'yansu daga baya su suna jin daɗin daula su mance da addinin kai su fara yaƙin addinin domin duk wanda ya yaƙi malamai duk wanda ya yaƙi malamai yana yaƙin addinin musulunci kuma yana yaƙin Allah da manzon Allah bani Abbas su suka fara tun daga Abu Hanifa suka kira shi malik ya wahala da su ahmad bin hanbal ya wahala da su Ashafi ya wahala da su saboda haka daular su sai rauni kawai shigo wa musulunci har dai aka kai karshe a tatur ya ce sun yi watsi da khilafa ba yanzu yau mutum wanda ke to shine khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma mu darasin mu a yanzu shine an halatta ma mutane nan wannan ganima domin su ƙara ma kalmar Allah ƙarfi kun ga amfani da kuɗi to haka ake amfani da gariza ta mutane don ɗaukaka kalmar Allah don kuma taimakawa addinin Allah ba daƙushe ta ake yi ba kamar yadda Allah ya dauko shi a tsoron annabawa a'a ku je ku karbi ganima amma cikin ganiman nan cikin humusi ku ba Allah da manzo Allah da sora sauran an ba ku saboda haka mayaka suka zama mutane daga sahara aka wayi gari suka zama aghniya unnas suka fi kowa arziki wato musuluncin ma da suka haɗa kai sai Allah ya ba su abin da ba su tsammani kuma kullum nake gayawa mutane masu rarrabuwa hade mu musulmai kanmu arabe da za mu haɗa kanmu kuma mu yi wa Allah ta'a mu yi wa manzon Allah ta'a ba wai Allah kaɗai ya san iyakan inda za mu je sannan kuma shi ubangiji duniyar ma zai baka fiye da in kana wahala da ita kuma ya baka lahira kamar yadda ba su habbai cikin sahabban nan akwai wanda ya mutu da ya mutu ya bar bayi a shi ɗari biyu umar radiyallahu shi shine ya hana raba ƙasashe an kai ce ah, to musulman da ke zuwa bayan ka in mun rabe ma kanmu da yanzu ƙasar Spain gaba ɗaya ta wani ka ji an ce ali fulan suke da ƙasar Spain duka wannan Iraq mayaka su ake ba ƙasashe to abin da yake sunna muku musulunci bai hana neman halal ba kuma musulunci bai hana neman a yi amfani da dukiya domin yaɗa musulunci ba duk wanda ya shiga filin da'awa zai gaya maka ba inda ake bukatar kuɗi kamar filin da'awa wallahi wani wuri tufa kawai za ka je ka ba mutane tufa ka ba su yanzu nan za ka ga sun yi wanka sun sa kuma sun yi kalmar shahada wace irin lada ka samu mutane sun yadda da Allah sun bauta wa Allah kawai a je a same su a basu wayansu a musu rijiya wayansu a musu makaranta wayansu a kula da dabbobinsu wannan taimakon fa kawai yadda saukin da'awa take to amma mu ba mu da haɗin kai kuma ba mu kashe mu ba mu kashe mu fi sabilillahi na da'awa to wayanda ba musulmai ba fa musulunci mafi karanci ya shigo garin nan ƙasar nan biladun sudan mafi karanci shekara ɗari tara amma addinin nasara ta lagos ya zo yanzu wajen shekara ɗari da saba'in cikin shekara ɗari da saba'in da shigowar shi duk kabilar da yake ta ɗauki musulunci ba ko musulunci bai je gare ta ba yawanci sun mai da su addinin nasara ta yaya kun ji suna hayaniya da yawa ba su hayaniya kun gan su akan mimbari ba su wani mimbari ta yaya suke iya canja mutanen nan bil ihsan kyautatawa su je ƙauye iyakan ƙauye taimaka wa mutane su gina musu makaranta su ba su maganin dabbobinsu su ba su magana mai daɗi su masu rijiyoyi taimako iri-iri to cikin shekara 170 da ga shi yanzu muna kusan kunnen doki da su da muka shekara 900 me yasa to mu ba ma yaduwa domin wayannan kabilun da wayancan suka samu mu da muka samu mulki sai dai mu kama wannan bawa ba ma taimakonsu har sai da shi bature ya zo ya yanta su saboda ka mu ne muka ja wannan al'amarin maimakon mu da'awa mu kashe kuɗi mu taimaka musu sai kyaman mutane to gashi na yanzu kuma abu ya juya haka ya faru a sudan sudan arewanta musulmai kudunta ba musulmai ba haka suka bar wa'annan mutanen mutanen nan don cuɗinyarsu da larabawa yaran su har kusan zama larabci amma ba mai musu da'awa to gashi yanzu sun rabe sai kuma gashi arzikin duniyan ƙasan ma duk can yake an bar arewa da da talauci saboda haka mu ɗauki al'amarin da'awa da mahimmanci shi da'awan nan kiran mutane ne bil husna domin duk wanda ka nuna mishi Allah duk wanda ka nuna mishi Allah ka mu iya kangata wata rana na je ofishin BIO Alhaji Salihu kuma ko yana nan da rai Allah ya bashi lafiya ofishin BIO Alhaji Salihu ko ya rasu ya rasu ka yana nan da rai ko to Allah ya kara mishi lafiya ina ofishin shi sai ga wani ba musulmi ba kirista yana cewa ku nan ashe kun san akwai Allah ku nan ashe kun san akwai Allah kuka kyale mu cikin jahilci sai bature ya fito daga cikin kankara ya zo yake koya muna ce akwai Allah bature ne ke gaya muna akwai Allah ga ku da mu da ku kun san kun san Allah tuntuni amma ba ku nuna mana Allah ba sai da bature ya zagaye koya mana addini a gaba na kai wannan to mutane nawa yanzu na nan cikin daji ba san Allah ba wanda ma suke kira musulmai ne amma mu ga munan muna zaune mun kyale su to ko dan wannan ma laifin Allah zai ya azabta mu da su mafi hanya ta tsira shine mu dawo mu mu tuba mu yi abin da ya kamata Allah shi da mu saboda haka musulunci ya zo da jihadi ne don ya kare risala to iz antum الله عنه kana fula قوم to shikenan Allah ke ƙara tunatar da musulmai lokacin yakin Badr iz badal min yawmin idza antum lokacin da ka'inuna lokacin da kuka kasance bil udwati dunya ku wato kuna bangare na kusa a dunya na kusa wanda fi kusa da madina al qurba min al madina wanda fi kusa da madina wa hiya bi dammi al aini wa kasriha udwa wa idwa janib al wadi wato bangaren rafi wa qala abu amr abu amr hiya al makan al murtafi abu amr yana cikin malaman lugha al udwa yana nufi makan al murtafi amma ana nufi bangare bangaren rafi wanda yake na kusa da madina wa hum bil udwatil quswa su kuma mushrikan makka suna kan bangaren rafi wanda yake mafi nisa al bu'da minha war rakbu al iru ka'inuna bi makanin asfala minku alhali kuma ayarin abu sufyan yana nan ƙasa daga gare ku kusa da teku min ma yali al bahar walau tawa'attum shine Allah ke ce musu lalle da kun ɗauki wa'adi tsakaninku da mutanen ƙurashewa mu haɗu a badar don mu kwafsa don mu yi yaƙi da wa'adi kuka yi antum wannan firi liqital na ikhtalaftum da kun samu sabani filmi adi a lokacin da aka yi alkawalin za a haɗu walakin eh, jama'akum bi ghairi mi'ad amma Allah ya tara ku ba tare da wani mau'idi ba ba tare da wani lokaci da aka saka ba liyaqdi Allahu amran kana mafula domin Allah ya yanke wani hukunci akan wani al'amari wanda ya kasance maf'ulan lalle zai auku fi ilmi ya ilmi shi wa huwa nasrul islam wa mahqil kufur domin Allah yayi niyan cewa lalle zai taimaka wa musulunci kuma ya shafe kafirai fa'ala zalika Allah ya haka ne li yuhlika yakfuru man ko man halaka an bayyana domin wanda zai halaka ya halaka akan bayyana Allah na so mutum in an kashe shi a yaƙin nan kafuri ya san ya mutu kafuri in kuma in zai yi rayuwa ya rayu akan wato yana sane da cewa wato Allah ya raba tsakanin karya da bata ai ba da hujjatun zahira bayan hujja ta yake zahira wato a qamat alaihi wanda yake ta bayyana kan shi wa hiya nasrul mu'minina ma qillatihim wato Allah zai ba mu munai nasara duk da yake suna da karanci alajjaishil kafir akan wato runduna wanda yake mai yawa wa yuhyi al-mu'min hakanan kuma Allah ya haka ne domin mumuni ya rayu man hayya an bayyana ya rayu akan abu wanda yake bayanan ne wa anna Allah samiun alim kuma Allah ya kasance mai jini ne alimun masani wato Allah ya hada wannan fada ne ba da shirin kowa ba kafuran ma da sun san za su gwabza da musulmi ba za su fito ba musulman ma yanda aka fito da sun san cewa kafurai suna nan da yawa wajen mutum dubu da ba za su yadda ba za su yi jayayya eh uskur 哎，怎么这个？ تفضل ايه ايه haka in mutum ya shiga jihadi da niyan ya samu ganima ba laifi ko ba komai ba laifi musulunci ya yadda ka nemi halal kuma ka kare musulunci eh. to iz uskur haka nan kuma annabi ka ambata iz yurikahumullah lokacin da Allah ke nuna maka fi manamika a fi nawmika lokacin da kake bacci a mafalki qalilan wato Allah ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai faru a baccin shi a ru'ya cewa ga quraish sun za su fito ga kuma ayar na Abu Sufyan amma quraish din nan qalilan ba su da yawa Eh, fa akhbarta bihi ashabaka fasaru sai annabi ya gaya wa sahabbai cewa eh Quraysh za su zo kare wannan ayarin amma ba su da yawa domin Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a barci shi cewa su kaɗan ne walau arakahum kathiran da kuma Allah ya nuna maka su suna da yawa kamar yadda suke lafashiltum la jabintum da kun ji tsoro wala tanaza'tum ikhtalaftum fil amri da kuma kun yi jayayya al'amari domin cikin wanda ba su son mutuwa ba su son shahada ba za su yadda ce kai mu ɗari uku da sha tara ya za mu fuskanci mutane dubu kai a a za a samu jayayya la tanaza'tum fil za ku samu jayayya a cikin wannan al'amari al'amarin kitar walakin Allah sallam amma Allah ya amince wato ya kawo sauki sallamakum min al-fashli wat tanaza' Allah ya tsirar da ku daga yin jayayya da kuma rashin samun dace domin ko innahu alimun bi zati sudur domin Allah ya san abin da ke cikin zukata bima fil qulub abin da ke cikin zukata Allah ya sani inda ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa quraish innan suna da yawa kuma shi banzo Allah zai gaya musu wayannan mutanen na da yawa to da an samu jayayya kuma in an samu jayayya tabbas za a samu fashal domin duk lokacin da ƙungiya take jayayya tsakanin kanta to za ta samu rauni kuma ba za ta samu cin nasara ba saboda haka sai Allah ya nuna ma manzon Allah cewa wa'annan Quraysh nan da za su fito su kaɗan ne saboda haka har lokacin da za a je filin bugawa wato Allah bai nuna musu iyakan yawa mutanen nan ba domin da za a samu yan sun ce a'a to nan ar-ru'ya Allah ya nuna ma manzon shi mutane kaɗan amma suna da yawa domin wani abu kuma za a zo a gaya muna da manzon Allah ya fito da sahabban kuma suka gansu wannan suka gansu lalle manzon Allah ya ga mutanen nan da sahabbai sun ga mutanen nan kaɗan saboda haka nan a ru'ya Allah bai ƙaryata annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi za ku ga mutanen nan kaɗan amma gani na farko ba ganin ƙarshe ba domin da ya nuna mishi cewa suna da yawa la fashiltum wala tanaza'tum fil amr sai nuna musu kaɗan. shi yasa malamai sun yi ittifaki cewa ba a hukunci da mafalki ba a hukunci addinin musulunci da mafalki mafalki ba hanya bace ta shari'a hanyar shari'a masalan Qur'ani littafin Allah wurin ɗaukan shari'a ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin ɗaukan shari'a ne ijma'i wurin ɗaukan shari'a ne ijma'i ana nufin in manyan mu na gaba suka yi ijma'i ba su tambayar me dalilin su shine shi kanshi dalili ne kaman sun yi ijma'in bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i in mutum ya sake matan shi saki uku a zama ɗaya ta saku saki uku ijma'i ne so ba ka tambayar me yasa domin shi kan shi ijma'i hanyar shari'a ce ta musulunci kamar yadda ayar qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take hanya na uku alqiyas qiyas na hudu hanyar shari'a ne misali yanzu duk malami a duniya yau in ka tambaye shi wanda ya san abin da yake yi koke wannan fara iblis Ne hukuncin ta musulunci duk malami da ya sa abin da yake zai maka haram ce to ina ya samu hukuncin ta hanyar kiyasi ta hanyar kiyasi to cikin wayannan hanyoyin samun hukunci akwai mafalki a'a ba mafalki domin mafalki za ka iya mafalkin abu fari ya bayyana kuma baki za ka iya ganin shi da yawa ya bayyana kaɗan yana iya ganin shi kaɗan kuma bayyana za ka iya ganin mace ya zama namiji za ka iya ganin yaro ya zama tsoho a mabalki ba tabbas komai da kana iya gani a mabalki wato ana nufi hatta ru'ya as-saliha ru'ya ta gaske in ba abun ya faru ba sai ka ce eh haza huwa ta'wil abin da yake Allah ya nuna muna in abu ya faru shi yasa ba a hukunci da mafalki in mutum ya yi mafalki yana yana cikin baharul muhit da zarkashi ko da ka yi mafalkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya umurce ka da wani abu sai ka duba in ka tashi in abun nan ya dace da shari'ar musulunci sai ka yi aiki da shari'ar domin dama akwai shari'a kafin haka in kuma ya saba da shari'ar musulunci ba za ka aiki da shi ba ijma'in malamai domin bai yiwa rasul sallallahu alaihi wasallam ya qazatan a falke ya ce ga shi ayi abu ayi kaza ayi kaza sannan kuma a mafalki ya zo kuma ya saba ma kanshi to har in kaga haka ko da yake shaidan zai shigo sifan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in ka ga shi shaydan ne ba annabi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda za ya saba ma Allah ko ba yadda za ya saba ma kanshi saboda ka duk wanda ya mafalkin wani abu wanda ya saba ma addini shari'a zahiri to baya aiki da shi wannan rashin wannan ilimin ne aka yaudari mutane da yawa ta hanyar mafalki a ce waliyi kaza ya yi mafalki kaza cikin dalilin da malaman rasul suka ce ba aiki da eh, mafalki shine annal أن الحلم مع لا ينضبط babu wani abu da zaka kama shi ka ce misali in hadith ne akwai yadda ake gane hadisi ingantacce in sanadin shi za a duba muttasalid dirara bi naqli al-adl an aqli ad ila muntaha akwai abubuwan da ke kare shi daga kuskure in qur'ani ne akwai abubuwan da ke kare qur'ani daga kada abu qur'ani karya na farko riwaya mutawatira ya dace da mushaf ya dace da larabci akwai abubuwan da ke kare qur'ani ke kare sunna qiyas din da kuke gani yana da ka'idoji da yawa da ke kare shi dan kai ai kuskure to mabalki fa gairu mundabit kuma kowa zai iya busan iskan shi kawai yazo ya ce na ga annabi jiya dan yana so ya nera ka kowa zai iya shi yasa malaman addini suka kulle kofar mafalki mafalki kawai almubashirat bushara bushara banda bushara babu ahkam a ciki babu hukunci da zai fito da mafalki amma bushara ko ka gani ko wani ya ganin maka wani har bushara aljanna ana mishi wani kuma bushara masha Allah wani alheri ya same shi ba wanda mutane gashi na mujarrar kowa ya gani amma dai hukunci to ba hukunci da mafalki domin la ga gashi na Allah ke gaya muna na nuna mu annabi na bawa na na nuna mishi mayakan nan ba su da yawa haka Allah na nufi amma da suka zo sun gan su ba yawa amma da aka zo kusa sai ga su da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jura ya fuskanci alƙibla yana ta roƙon Allah ya Allah in an halaka wannan ifaba ne ƴan mutanen nan in an halaka su ya Allah ba za a bauta maka a duniya ba domin su kaɗai ne musulmai duka duniyar nan ba mai tauhidi ya daɗe yana roƙo har abubakar siddiq shi ne ji tausayin manzo Allah din tabahulin da yake je kusa sai ya ce Allah zai ansa maka wa'adinka Allah shirya da mu to ok to to mana bani eh ban ji ba eh akwai wani a'a man yuqatil haniyatan wa man yuqatil li yuqal shiza na fi ba shi lai bai shi abin da yake magana a'a mutum ne ya shiga soja shigan nan da yi yana so ya kare addini amma kuma yana son ya zama general ya yi kuɗi son ya zama general ya kuɗi laifi ne a ba laifi ne kuma shi da kake nufiwa to ga ta baiwa Allah hajiya binta matan marigayi Sheikh Usman baban tuni imam na NNPC ta ba da sadakan alkur'anai guda goma sha uku da littattafan fiƙi guda shida wanda mariga shi Usman ah, baban tuni ya rubuta tana roƙon Allah ya yi mishi addu'a da iyayenta ah, Allah gafarta musu gaba ɗaya shi ma Allah mishi Allah gafarta mishi kuma Allah ya karɓi wannan sadaka da kika yi kuma ya ansa dukkan ki na alheri duniya da lahira Thank you.

babban malamin mu ne shahuri wanda ya daɗe yana karantarwa a mawuri da Allah ya karbi rayuwar shi shek babanci ne Allah mai yin zarki ya gabata masa shi iyalinsa ta kawo sadaka domin tunawa da shi da kuma yi masa addu'a Allah mai yin zarki ya fi mishi ya kuma kyautar zuriyarsa waɗanda duk suka riga idan gidan gaskiya manyan manyan malaman mu da manyan ɗaliban mu da hamshakan yan kasuwan mu duk wanda suka da yi musu Allah ya musu da ya rasu jiya a Maiduguri a Rajistani Allah ya gafarta masa Allah ya yafe mishi Allah ya Allah ya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wa'anda suke cikin halin kunci Allah ba su zarfewar musu Allah madaukakin sarki ya warware mana dukkan halayen da muke waɗanda aka kama su suke hannun waɗanda suke garkuwa da jama'a kan shi wajen azumi ne suna so su zo wajen iyalan su yi azumi Allah madaukakin sarki ya ba su dama Allah ya warware musu Allah ya yi musu Allah ya sa a ko su su zo da iyalan su da wasu ci gaba da muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan karatu da muke yi ma amfani duniya da lafiya ɗaliban wannan makaranta da suke bibiyan karatu daga Allah mararrai da ke turta musu fahimta na yin addinin addinin aiki da abin da Allah mararrai sarki ya sa a koyar da su mu Allah mararrai da ke gyara mana su gyara mana bukatunsu kasar nan Allah ya wani da ita lafiya garin nan da muke zaune Allah ya wani da shi lafiya duk da wanda suka rubuta komai da Allah mai da su da su lafiya